This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Suna na Murtala Faruk Sanyin na kuma tare da muke da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki da muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Alhamis 13 ga watan Fabrairu shekara ta 2025. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da ake bikin ranar rediyo ta duniya ana ci gaba da bayyana irin tasiri da gudunmuwar da rediyo ke bayarwa ga rayuwar jama'a ta yau da kullum. da haka ina ganin cewa wannan mahimmanci na rediyo da yake ita aka kafa mafi sauki ga samun labaru ga talakawa to sai da kuma a bangare daya wasu manazarta na bayyana yadda fasahohin zamani musamman wayoyin hannu da kafafen sada zumunta suke shafuwar tasirin rediyo a wannan zamanin sannan yaran nan matasa waye ga da ita ake amfani da ita a yi karatu waye ga da ita ake a ba aikin banki to kaga duk bukatar da aka gare ka tana ga waya inkuludin abin da kake bukata na shi saurare To wannan ne kuma muke fatan za ku kira can an jima idan mun buɗe layukan mu domin bayyana ra'ayoyi kan yadda wato rediyo yake yin tasiri da kuma alfanu ga rayuwarku lambar ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili amma sai an fara saka alamar tarawa da ɗaya za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli to amma kafin duka waɗannan sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna. To jama'a assalamu alaikum. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ba za su amince da wata matsaya da Rasha da Amurka suka cimma ba kan yadda za a kawo ƙarshen yakin da Moscow ta kwashe shekaru uku tana yi da Ukraine idan ba a saka hukumomin kif a ciki ba. Yayin wata ganawa da yi da manema labarai a lokacin da yake hanyarsa ta zuwa Munich, Zelensky wanda yake shirin haɗuwa da mataimakin shugaban Amurka JD Vance da sakataren harkokin wajen Amurka mako Rubio a wajen taron. ya ce a matsayin ukraine na ƙasa mai cin gashin kanta ba za ta amince a cimma wata matsaya ba ba tare da ita ba a ranar laraba trump ya yi magana da shugaban rasha vladimir putin ta wayar tarho inda suka amince da fara tattaunawa don kawo ƙarshen yakin inda trump ya ba da shawarar cewa mai yiwa su haɗu a saudiya su tattauna da putin And I think we're on the way to getting peace. I think President Putin wants peace, and ya ce ina ga mun ɗauki hanyar samar da zaman lafiya ina ga shugaba putin yana son zaman lafiya shugaba zelensky ma na son zaman lafiya ni ma kuma ina son zaman lafiya kawai ina so ne ina ga an daina kashe mutane daga baya trump ya kira shugaba zelensky ya faɗa masa tattaunawar da suka yi da putin kamar yadda zelensky ya tabbatar Ƙungiyar Hamas a yau Alhamis ta bayyana shirinta na ci gaba da mutunta matsayar tsagaita wuta da ta cimma da Isra'ila yayin da masu shiga tsakani a rikicin suke kokarin ganin an ci gaba da bin wani yarjejeniya. Kakakin ƙungiyar Abdullatif Alkanuwa ya ce Hamas ba ta da niyyar ganin rugujewar wannan yarjejeniya kuma a shirye take ta tabbatar da cewa ita ma Isra'ila ta mutunta matsayar. Netanyahu says he will resume the war in the Gaza Strip if Hamas does not follow through Wakilin kamfanin dillancin labaran APK ne ke cewa Netanyahu ya ce zai ci gaba da kai hare-hare a yankin Gaza idan har Hamas bata mutunta matsayin da aka cimma ba ta sakin wasu daga cikin mutanen da take garkuwa da su a ranar Asabar. Abdullatif ya soki kalaman Firayim Minista Netanyahu da na shugaban Amurka Donald Trump yana mai cewa kwarcin na iya barazana ga shirin na tsagaita wuta da aka cimma. a farkon makon nan hamas ta ta zargi isra'ila da keta wannan matsayi ta hanyar ci gaba da kai hare-haren sama a yankin na gaza hada da hana shigar da kayayyakin agaji ƙungiyar tsaro ta neto ta nuna goyon bayanta wajen ganin mambobin ƙungiyar sun kara kudaden da suke kashewa a fannin tsaro yayin da ta kuma nuna mahimmancin saka ukraine da sauran kasashen nahiyar turai a tattaunawar da ake don kawo ƙarshen yakin da rasha ke yi da ukraine waɗannan kalamai na zuwa ne yayin da ministocin tsaron ƙasashen ƙungiyar suka halara a brussels don gudanar da wani taro kan kudaden da suke kashewa a fannin tsaro da kuma tallafawa fannin masana'antun ukraine there's one man in world capable of convening the parties together sakataren tsaron amurka pete hexet kenan yake cewa idan akwai wani mutum guda a duniyar nan da zai iya shawo kan bangarorin da ke wannan yaki don samun zaman lafiya shugaba donald trump ne wannan taro na gudana ne yayin da amurka take nuna matsin lamba ga kasashen kungiyar tsaro ta neto dangane sun kara kudaden da suke kashewa a fannin tsaro to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wata mota da ta kutsa cikin taron jama'a a birnin munich na kasar jamus a yau alhamis ta jikkata akalla mutum 28 'yan sanda sun ce ana tsare da direban motar kuma a lokacin da yake yunkurin ake yunkurin kama shi sai da aka harbi motar tasa hukumomi sun ce direban mai shekaru 24 dan asalin kasar afghanistan ne da ke neman faka a kasar ta jamus lamarin ya faru ne yayin da mambobin kungiyar ma'aikatan yankin suke zanga-zangar lumana kakakin 'yan sandan birnin munich thomas shelshon ya ce da misalin karfe goma da rabi wata mota ta kutsa cikin jama'a kuma mutane da dama sun ji rauni a gwamnan jihar bavaria marcus soda ya faɗa wa manema labarai cewa akwai alamu da ke nuna cewa hari ne direban ya kai labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc a yayin da ake bikin ranar rediyo ta duniya ana ci gaba da bayyana irin tasiri da kuma gudunmuwar da rediyo ke bayarwa ga rayuwar jama'a ta yau da kullum wakilin mu nasiru adamu el hikaya ya ziyarci wani bikin tunawa da ranar ta rediyo da kungiyar muryar talaka ta shirya abuja babban birnin najeriya ga kuma rahoton da ya aiko mana ta faɗa to da suka buga to ya zama gaskiya so ingancin labarai ba za a taba samun shi a ko ina ba sai a rediyo in tv ne wake da kudin ma sai tv Farfesa Ahmad Adamu na Jami'ar Nile da ke nan Abuja da masu sauraron rediyo na kungiyar muryar talaka a Najeriya da suka gudanar da gagarumin taro da ya haɗa masu jawabi daga jami'o'i don duba tasirin rediyo. Comrade Bishir Dauda daga jihar Katsina ya ce baya gani akwai wata kafar labarun da za ta yin gogayya da rediyo wajen isar da sako. Za ka ga cewa yaro ne dan makaranta yana rubutu kuma yana sauraron rediyo. to kaga kana rubutu kana sa radio kana ma karatun kana sa radio mutum ma yana noma yana sa radio mutum yana tuki ni ban taba jin an ce in za ka yi tuki ka kashe rediyon ka a mota ba saboda za ka yi accident amma baka isa ba a ce kana tuki a ce kana karanta jarida ko a ce kana tuka mota misali a ce kana waya duk wannan abubuwan za ga ko a ce kana browser ta za ga hukumar kiyaye hadarin ta hana wannan abubuwan to shi yasa za ga rediyo har yanzu baka da kamata ta yi fice saboda sha'aninta kuma ka iya yawo da ita za ka iya zuwa ko'ina da ko'ina ina yanzu misali ba ta zaka yawo da misali akwatin talabijin da sauransu haka nan shi ma tsohon mabocin sauraron rediyo Bello Dandin Maye Suleja ya ce kimanin shekaru 60 yayi yana sauraron rediyo kwanta gora akan lawa mai mm, zakka kullum yana aika zaɓi sonka a gidan rediyo nan muke zuwa mu zo mu zanna muna sauraron wannan rediyo to dalilin haka ni sabu da rediyo ana nan kuma sai maganan yakin tekun fasha ya zo shi ma sai ne rike rediyo hannu biyu wanda ya zamanto ko da abinci ne ina iya hankuri da ban ci abinci ba in sai mu bato rediyo da ɗayan saurarinsa sa. Zaidu Bala kofa sabuwa da ya fice harkar mu'amala da gidajen rediyo ya ce kafar tana amfanar dukkan nau'in jama'a. Muhimmancin rediyo ga talaka ya fi ƙarfin a ƙyarga mace da ka girki cikin gida ta kunna rediyo ta saurara mutumin da ka tukin keke ya kunna rediyo ya saurara mai tukin babur ya kunna rediyo ya saurara mai tuka mota ya kunna rediyo ya saurara mai noma cikin gona ya kunna rediyo ya saurara bayan lacin da ka kiwo cikin daji ya kunna rediyo ya saurara ɗalibi da karatu hina cikin karatu ne ya kunna rediyo ya saurara da haka ina ganin cewa wannan mahimmanci na rediyo da yake ita aka fa mafi sauki ga samun labaru ga talakawa duk da koma yanar gizo da wasu kafafen suka yi hakan bai rage martabar akwatin rediyo ba da ya zama tamkar al'ada a tsakanin al'umma musamman ma na arewacin najeriya nasiru adamu alhikaya murar amurka daga abuja najeriya Ta gaida Nasiru Adamu alhikaya Hikaya. To da wannan tasiri da alfanun rediyo ga rayuwar al'umma wasu manazarta na bayyana yadda fasahohin zamani musamman wayoyin hannu da kafafen sada zumunta suke shafuwar tasirin rediyon a wannan zamanin a shirinmu na yamma mun so mu tattaunawa da dr nasir daniya wani kwararre kuma malami a wannan fannin a najeriya dangane da wannan batu To, uh, in ka duba ga karkara misali, kamar yanzu in ka dubi mutane waɗanda ba su da wannan uh, kafa ta intanet, can gada ko mutum miliyan 20 ba su da access to internet a Najeriya. Amma yanzu ana maganan akwai wani report da, da statista suka bada shekara ta 2023 kashi 93 na Najeriya suna da waya ta gidanka. Kashi 93 sannan in ka dawo ma kashi 93 din nan kuma an ce kashi 45 zuwa kashi 50 suna da sali internet to ka ga maganan kana iya samun wannan rediyo ga wayarka sannan ga kuma abubuwa na commercialization yanzu in ka tafi kana kana yada labaranka ga intanet wanda duk yayi login da intanet ko ga manhaja ta waya ko kuma ga kwamfuta ta zaka ga akwai abubuwa na tallace-tallace da wata dama da ke tahowa wadda wasu kuɗaɗe na shiga za su zo mu waɗannan gidajen rediyo yadda in ana saurare ba a kallo yanzu magana kuma wannan kana iya saka manhaja yanzu duk shirye-shiryen da kuka yi za ku bar su nan ga manhaja in taho gobe in saurari shirin da ka yi jiya ka ga rediyo baka da wannan dama to yanzu me yasa mutane suke ba da mafi akasarin lokacin su ga wayoyin hannu musamman waɗannan kafafe bisa ga rediyo kamar yadda da aka saba to kaga ga ga convenience misali malam mutala eh, wayan nan akwai wadda har yanzu yanzu agogonka in kana amfani da apple watch ko kuma samsung watch smartphone ah, wannan watches din nan zaka ga wayar kana aji wani wuri agogonka da shi kaka ansa waya da shi kaka browsing da shi kaka message da shi kaka reply kusan duk abin da aka kwamfuta ka ko ka yana nan so convenience abu na dai ga waya cikin aljihunka shi kuma rediyo da wahala aka samu karanci rediyo ina ganin size na abin da kake saurare da shi yana ɗaya daga ciki na biyu kuma sauwaƙawa ba kowane rediyo kaka ɗauka mutala kuma yana da intanet laƙe da shi ba so kaga yanzu ita waya tana dauke da rediyo tana dauke da talabijin tana dauke da kyamara tana dauke da duk wani abu tana dauke da abubuwan da zaka aje ka tana da abin da an na kwamfuta da kaka iya typing uh, word processing application su so powerpoint excel da access duka tana da su so kaga convenience na abin da zaka dauka ta gida gidanka yana ɗaya daga ciki sannan akwai kuma restriction na rediyo zaka ga wutar da yaka bukata majority rediyon da aka sauraren wannan abubuwa namu za ka ga batur aka samu ko kuma cajin da aka yi mishi bai daɗewa kana wasu ayyuka da shi to to ina ganin waɗanga abubuwa da kuma ta hiyaye da zamani kai yau da shekara ta dawo zaka ga wayar da gare ka an rage mata girma kuma an ƙara mata hikimomi sannan yaran nan matasa waya ga da ita ake amfani da ita ayi karatu waya ga da ita ake ayi ba aikin banki so kaga duk buƙatar da gare ka tana ga waya inkludin abin da kake buƙata na na shi saurare din kaga inda ke so ni ina ganin kalubalen mutala ya wuce waɗanga rediyo na zamani Dr. Nasir Daniel kenan wani kwararre kuma malami a fannin fasaha da sadarwa ta zamani a Najeriya. To kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kamar kullun za ya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a da yaushe ake bukata za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu ga shirin mu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin yanayi na wannan mako zai taɓo batun fasahohin da ake amfani da su wajen samar da makamashi mai tsafta. Yadda sauyin yanayi yake tasiri ga matsalar tsaro da ta'addabi yankin arewacin Najeriya musamman ma yankin arewa maso yamma. Sai kuma batun matsalar kafewar ruwa da al'ummar Jos take fama da ita. Sunana Aisha Mu'azu. Duk da irin matsalolin da sauyin yanayi ke haifarwa a sassan duniya, akwai dabaru da ake fituro da su don samar da makamashi mai tsafta wanda yake taimakawa gaya wajen rage matsalar dumamar yanayi da ke sabbaba matsalar sauyin yanayi a cewar injiniya Yahaya Ahmad. Shugaban kungiyar Development Association for Renewable Energy da ke Kaduna. wanda ya ce Najeriya za ta iya amfana idan ta dage ta yi koyi da irin waɗannan dabaru. a sassa daban-daban na duniya akwai fasahohi daban-daban kuma da ake amfani da su wajen da ya samar da makamashi nan ce za a bi su ɗaya bayan ɗaya ai ba za mu iya gama ba amma ala misali mu ɗau ƙasar china wadda ta ci gaba sosai a wannan bangaren tana da makamashin nukiliya da su ko da menene duk amma duk wannan duk da haka ɗin ta mai da hankali sosai kan bunƙasa amfani da wannan makamashi mara gurɓata yanayi ala misali china na da girma sosai kuma a duk faɗin ƙasar a wasu wurare an fi iska a wasu wuraren kuma akwai hasken rana sosai a wasu wuraren kuma ga koguna nan sannan kuma da sharan su ma sharan nan da yi wannan na bola da abin nan suna amfani da su kwarai shi sa kaga yadda su suka yi tsarin su inda mu ma za mu yi kwaikwayo da su ne da za a samu nasara. Alal misali su inda ake da iska sosai sun fi ba da ƙarfi sosai wajen kafa waɗannan na'urorin samar da makamashi daga iska. Sa duk matsugunan inda dai ba masana'antu da yawa ko kuma ba masana'anta ba ce. To nan za a kafa musu waɗannan na'urorin na samar da makamashi mara gurɓata yanayi kamar na iska ɗin nan an kafa musu to duk matsugunan nan inda mutane suke da abin nan to za su yi ta amfani da wannan ne. Wannan wutar lantarki ta ƙasa da ake abin nan duk ana karkata su ne zuwa masana'antu. ga masana'antu sun bunƙasa da wutar lantarkin su kuma mazauna waɗannan yankin ba su ma da wutar lantarki da ƙasa waɗannan abin nan daga halitta kawai ko iska ɗin ko abin nan alal misali masu iska ɗin da shi kawai suke amfani inda kuma suke da rana cani ta fi da ƙarfi sosai wajen kafa waɗannan allunan ko kuma solar panels ne da ake kiransu su ma ana yin su da yawa gashi yanzu ma ta fi kowace ƙasa a duniya yawan sarrafa su da sayar da su da kuma kafa su a ƙasar tasu ta fi kowace ƙasa a duniya. To sun amfani da wannan sosai kenan inda kuma suke da iska na iska na hasken rana inda kuma suke da koguna da abin nan gasi manya-manyan dam banda waɗannan manya-manyan dam akwai ƙananan-ƙananan dam kuma da ake kiran small small eh, hydro inda sun yi su kuma da yawa su kuma waɗannan da waɗannan dam dam ɗin suke samarwa kansu makamashi shi sa kaga sun rarraba abin ko ina suna amfani da makamashin da ya yaɗo a nan a wannan yankin sannan kuma wutar lantarki ta kasa da ake samu duk ana karkatar da su ne zuwa masana'antu shi sa ga sun ci gaba sosai ko menene ma suna kirkirowa yanzu yanzu suna kokarin su wuce Amurka ma ko sun wuce Amurka ne ma akan kere-kere ne saboda suna da makamashin ya ishe su kuma kullun sabbin abin nan suke kirkirowa to kaga wannan kawai ma zame mana misali inda za mu iya bi ne ko kuma haɗa gwiwa da su amma ba mu da fasa mu haɗa gwiwa da su wasu daga cikin su su kawo mana kuma za su iya ɗan a zo a yi a kafa su ana amfani da su da za mu sami ci gaba sosai ga kuma shara shara dai wannan na bola da muke kyaman su muke abin kuma cikin su muke saboda ba mu da ma wasu matakai da muka dauka na kau da sharan da muke mu da kanmu muke jin wannan sharan kuma amma sai ya zai mana illa shi kuma masanin al'amuran sauyin yanayi saifullahi muhammad bilbis ya yi bayani akan yadda matsalar sauyin yanayi take tasiri akan matsalar tsaron da arewacin najeriya take fama da ita wannan suka zan in shaka duk wanda ya attendant wanda ya halarci wannan ah, taron da muka yi insha Allah in ya saurari abin da na faɗa na san insha Allah zai koma gida yana tunani akan shi kan shi wani irin contribution da yake badawa game da irin yanayin carbon din da yake emitting shi kan shi personally a matsayin shi na adam mhm. sannan kuma ya zai iya ya zai iya wayar da kan wasu ma saboda gaskiya na yi bayani cikin ina ga sha biyar zuwa ashirin gaba daya amma mhm. abun da ta taɓa gaskiya suna da yawa kuma gurguru alhamdulillah na yi shi in the sense that ko ɗan ƙaramin yake wannan wurin zai fahimci abin da na faɗa kuma zai iya isar da saƙo zuwa ga sauran ma wanda ba su wurin so alhamdulillah gaskiya na daɗi sosai kuma da yake akwai mai mutane wurin ma'aikata kala kala da sun zo wurin kuma alhamdulillah mun samu isar da saƙo. so gaskiya alhamdulillah zan ci game da wannan na'am to um, arewacin Najeriya ya kasance wani sashi na Najeriya mai muhimmanci sai dai yana tattare da ƙalubale musamman ma a jihar zamfara da sauran jihohi da ke wannan yanki da suke ta fama da matsalolin tsaro akwai wata hmm. alaƙa da ke tsakanin matsalar sauyin yanayi ko kuma muhalli da kuma matsalar da ake fuskanta idan haka mecece mafita duk da cewa wannan bayani da kai idan aka ce za a kirkiro al'abubuwa hmm. na amfani na yau da kullum za su taimaka wajen samar da ayyukan yi. Abin da kenan game da matsalar tsaro misali ko cikin sa ne magana akan wannan mukalar da mutawa ta climate change lokacin na kara magana akan cewa rashin tsaro ma da aka samu a jihar Zamfara yana da alaka idan aka riba genesis nashi da ya mm-hmm. fara tun farko yana da alaka matsalar climate change saboda abin da kenan tun da yanzu za a tuna ana magana akan manoma da makiyaya suna samun matsaloli tsakaninsu ana mm-hmm. samun har kashe kashe ma wannan zai ce an turo shanu sun shiga a gonar shi sun cin kayan gonar shi a matsayin abinci su gaje su shanu misali sun ci mm. sun wuce tun da shi mm. ya yi na shi to duk abin da ke kosan wannan tun da ma asali saboda babu wadatacce abinci yau daga inda suke to kin ga dole suna yi suna kara ba gaba suna kara ba gaba za su kai inda suke samun abincin da yawa sun wanda mm. yake can wurin su sun cinye inda dole za su buƙaci wani abinci kuma su za ku mm-hmm. su da abinci ka hanya za su tsaya su ci da sun ga haƙƙi za su ci to haka mm. suke suna samun wannan ishi suna suka kai ana zuwa ana samun matsala za su tura shanu da awakin su su cikin gonakin mutane su ci saboda mm. abinci suke nema su mm-hmm. shanu da sauran dabbobin nasu bikin da idan aka diba da tun tarihin dama an sa samun da wannan matsalolin kuma yana cikin abubuwan suka kara kawo waɗannan matsalolin na rashin tsaro musamman yankin namu na da zamfara. ana shi bangaren kuma masanin ilimin kimiyyar kasa a jihar plateau nigeria gatwe kasam ya yi tsokaci akan tsananin matsalar kafewar ruwan da al'ummar jos take fama da ita kowane wurin yana da yanayin shi na ruwa a waɗansu wuraren dai tun daga farko nasu ya fi zurfi amma da yawancin in ka sa kamar kafa ɗari uku kafa ɗari hudu haka in ya yawa kenan za ka samu ruwa ko kuma kafa ɗari biyar in ya yawa sosai a wuraren da ruwansu yana da ɗan zurfi amma yanzu yawancin ma ka kai kafa ɗari biyar ɗin ma baka fara komai ba ma tukunna waɗansu har sai ka kai wajen kafa ɗari tara dubu da wani abu kafin sai ka samu ruwa to in san a kasa ruwa yana zama wadansu abubuwan da muke kira aquifers yawancin aquifers da suna saman nan yanzu ba su da ruwa kuma sai an gangara kasa duka abubuwan nan suna faruwa domin kamar yadda na faɗa climate din ne hmm, canjin yanayin nan Shi ne yake sa duk abubuwan nan suna faruwa kuma ayyukan gona ma duk su irrigation. Noma dai noman rani da sauransu. Rani yawa mm. mutane suna yuzin ruwan ya yawa. Wato eh, kamar ana barnan ruwan kenan. Yawa za a yi barna za a yi ta amfani da sha ta amfani kuma an ba zuba a kasa kamar yadda na faɗa ake domin temperature zafi ya yawa zai kone shi. Mm. Kamar yadda na faɗa shi sauyin yanayi dole ne zai faru. bayan shekaru da ɗan dama amma yana yi kaɗan kaɗan ne ya canza abin da ya sa wani lokaci zaki ga ruwa yawa wani lokaci in ana tafiyan gaba sai a ga ya ɗan ragu haka yana faruwa amma domin ayyukanmu kamar yadda na faɗa ɗin mm. ya sa abun yana sori domin da ya kamata a ce climate kafin a ce ya canja zai kai wajen su shekaru talatin da wani abu mm. minimum amma yanzu za ki gan a ce a cikin shekaru biyar goma sai a ga abubuwan ya canza gabaki. Kai sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu za a ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu injiniya Yahaya Ahmad da Saifullahi Muhammad Bilbis da Ingabtuwe Kasam ta ɗaukacin ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Zainab Babaji da ta taimaka ga nasarar shirin sai Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti. Aisha Ma'azu ce take cewa ku huta lafiya. Tuma Dalla yanzu kuma lokaci yayi da za mu buɗe layukanmu domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kuma kamar yadda muka ambata maudu'in shine menene tasiri ko kuma muhimmancin da rediyo yake da shi a rayuwarku? Wato lambar da za a kira ita ce sifili um, biyu sifili biyu tara sifili um, tara takwas sifili shida takwas biyar sifili amma fa sai an saka alamar tarawa da kuma ɗaya muna da kira na farko daga jamhuriyar Nijar wa ke kan layi daga Nijar? Kuna tare da mai sauraron ku Audu Kasko nan muke unguwar dasa Tawo ne da birnin Adar Jamhuriyar Nijar. Lallai mun so mu ce wannan rana ta rediyo ta mu ce alhamdulillahi sun gode Allah ya saka muku da alheri saboda rediyo yana waye kan al'umma kuma muna gane komi kuma muna sauraron labaran ku don gaskiya rediyo da ka gane shi abokin tahiya ne muna muku fata alheri ne a Amurka saboda mu ba mu da rediyo mu tasiri babu rediyo mai waye kanun mutane irin rediyon amurka muni na farko nijar wanda ke ba da ra'ayi mun gode ubangiji allah bar zumunci kuma allah ya sani ku allah ke sa ku tashi na su gaba da duniya na ya na gode suna tare da mai sauraron ku abdu kasko nan nake ungwar wadata kawo ne da birnin adar jamhuriyar nijar ku tashi lafiya. to ma muna godiya kwarai da wannan gudunmuwa taka kamar yadda muka fada bari mu ina kiran ku da birnin kebbi daga nijar har yanzu to bismillah Hello? Yawa. Ya eh, muna jin ka menene ra'ayinka? Wa ke magana kuma daga ina da me ne ra'ayinka? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam kana jin mu? To alhamdulillah kuna tare da ciwo arba asara ina kiran ku daga Bayelsa State. Ok to. kanin gaskiya mu yau mun yi buki na ranar rediyo ta duniya a nan Bayelsa. mun kuma wace taro lahiya lau muna yi masu yan uwanmu duka sauran ma'aikacin gidan rediyon na amerika muna yi musu barka da wannan rana a tashi lafiya to muna godiya kwarai da gaske bari mu je jihar nasarawa wake kan layi a nasarawa Salamu alaikum kuna tare da Garba Sale ne likita rediyo. Na'am. Wato yaro na kungiyar muryar talaka na jihar Nasarawa. Na'am. To alhamdulillah alhamdulillah ai gaskiya yanzu muka tashi ma daga taro na musamman na ranar rediyo ta duniya wanda yake wannan rediyo ta duniya muhimmin al'amari ne mu a gare mu musamman mu talakawa. Hmm. Rediyo ya hada zumunta ya wayarwa da al'umma kai ya sa duniya ta zama mota kamar yanzu gashi dai gashi na doma amma kuma na Amerika. Kaga kenan rediyo mu in ba mu ji abu ya fito daga cikin rediyo ba to bai da muhimmanci. yana karantar da mu yana ilimantar da mu yana yi mana gargadi da mu da iyalanmu saboda haka muna fata muna kuma kira ga al'umma don Allah a saurari rediyo kuma ya amfani da shi musamman hukuma na gidan rediyo BOA da na BBC da sauran kafafen yada labarai muna muku fatan alheri Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a duniya gode. to madalla har yanzu dai muna nan a Nasarawa wake kan layi Assalamu alaikum sunana Shafale kafin magaji danya Musa kuma jihar Nasarawa. Malam barka da aiki. Na'am Malam Shafale to muna jin ka. <laughs> Malam gaskiyar magana wallahi wannan kafafen rediyo na wannan kasashe musamman murya Amurka ba abun da zamu ce sai dai mu ce alhamdulillahi mun gode ma Allah. Saboda kaga akwai mutane da dama waɗanda ba makaranta suka ji ba amma dalilin rediyo mutum ya san abcd kuma duk abin da kake so in dai aka ce rediyo ya fada in dai a wannan kasa namu najeriya ne to an gama an zo karke hmm. saboda haka kiran da nake da yan uwa na talakawa su rike rediyo da mahimmanci saboda babban abu ne ko makaranta ne babba wanda mutum ya samu digiri a rediyo magana ya gari Allah ya tabbatar da alheri ko kuma Allah ya kare ku Allah ya sa ku kuma aikin ku lafiya na gode to amin sun ma amin shafa bari mu je Kaduna wake kan layi a Kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikum assalam sunana Alhaji Musa Garu ne rediyo da rikoda a kasuwar kawo Kaduna Najeriya na'am To alhamdulillahi gaskiya wannan rana kullum duk shekara idan ta zagayo nakan yi farin ciki nakan yi addu'a kuma nakan yi fatan alkari da harkar rediyo. Na farko ka ga ba da faruku ina aiki a rediyo gidan rediyo a Kaduna ina sai da rediyo kuma harkar sayar nan da muke sai da gaskiya ba abin da bace mana a rayuwa mutum da mun yi gida mun je aikin hajji mun yi waye mun yi waye abubuwa da gasu nan alkari da harkar rediyo to ka komu harkar wannan rana ta rediyo ranar rediyo ta duniya gaskiya muna farin ciki da ita ko muna alfahari da ita ko muna fatan al'umma za su ci gaba da sauraron rediyo saboda rediyo za ka wayar da kanka za ka wayar da duk abin da kake tunani da ko menene a rayuwa za ka ga rediyo ta yi maka shi ne maka fata alkari Allah ya sa a tashi lafiya na gode kwarai da wannan dama da samu Alhaji Musa Garo a tashi lafiya to wani Alhaji Musa Garo bari mu je jihar Bauchi da zamu dauki kiran mu na karshe da wa muke a Bauchi bayan nan sun kuto ne daga Toro Sokoto ɗan Sokoto kana tare da mu kuwa? Ɗan Sokoto kana tare da mu? To ina ga da alama bari mu ji wa hello? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa ke magana? Masha Allah kana tare da Ibrahim Idris Abubakar wanda aka fitar da Ibrahim Santana a unguwar a Dumeta Yola tarayyar Najeriya. To a gurguje saboda lokaci Ibrahim menene ra'ayi? Eh, alal hakika rediyo babban mataki ne a gare mu wanda yake a gaskiya rediyo yana da muhimmanci da gaske. Dan hakika hatta ku murya Amurka na taba samun abin da wanda yake ba za ka same shi a kasuwa ba kun taba turo mini agogo wanda yake ga VOA a jikinsa. Wanda ba kasuwa da za ka je ka samu wannan abu saboda haka muna farin ciki da wannan babban rana Allah ya saka muku da alkhairi a tashi lafiya godiya To amin sun amin to muna godiya kwarai ga masu sauraron mu musamman waɗanda suka kira da waɗanda ma suka kokari ba su kira ba mun gode kwarai da gaske. To masu sauraron mu saboda karancin lokaci ba za mu sami damar kawo muku labarai a takaici ba amma dai anan za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma julie letters gresham wadda ta kula da sauti kuma ta bada umarni da ma injiniyar mu ta yanzu kila williams ne murtala faruk sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'asalam.